hijirar annabi alaihi salatu wassalam na da shekaru 1447 daga makka zuwa madina abuwan yau 27 ne ba da takwas kamar yadda na faɗa ba wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan yuni arab dubu biyu da ashirin da shida miladiyya kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haduwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancan jala ya ji kansa da rahama domin karanta wannan littafi na kitabun tauhid wallafar shek salih fauzan fauzan allah ya kara masa lafiya kuma har yanzu muna nan a babi na farko cikin wannan littafi inda malai yake bayani a kan abin da ya shafi shirka da nau'ukanta wanda a darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na goma sha ɗaya wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na goma sha biyu daidai wanda malam ya bayani akan riya da yadda take shiga cikin ayyukan mutane ta lalata su akwai daga cikin mutane wanda za ka ga yana aiki ne don a gani wani don a ji wannan riya ne kuma mun ji ɗabi'arta a cikin ayyukan mutane wanda malam ya ce na daga cikin abin da yake fadawa wannan babu na riya shine yin wani aiki don kwaɗayin duniya kamar wanda zai je aikin haji don a ce alhaji ne sawa'an ya sa haƙorin maka ko bai sa ba ya rika nunawa yana fariya da wannan aikin hajjin nasa da ya je don ya zarce tsara ka sa akwai wanda shi so yake akalla akwai wanda zai je aiki haji ce wai bari nan canza sunana daga mu daga daga wani ya koma alhaji wani dan ƙara wani abu a sunan akwai mutane haka shi ko Allah subhanahu wata'ala baya kallon wanda ya aiki dan wani yana kallo ne ga wanda ya yi shi kuma shi maji roƙo ne wanda yake amsawa a duk lokacin da aka roƙe shi ya ce kamar kuma wanda zai zama ladani don a rika ba da labarin za a ce shi din akwai sauki in ya kiran sallah tun daga nan ana bi har ƙarshen kwalta na rigasa ana biyan muryar shi wani kuma limanci yake yi za a ce shi ne liman a masallaci kaza duka waɗannan wasu suna yi don dukiya ko ka ga mutum ya nemi ilimi na shari'a na addini amma kuma ba dan Allah ya nema ba dan a ce shi ne mai ilimi wane ko malam wane ko ka ma ya tafi jihadi dan a ce shi din jarumi ne amma dai dukkan waɗannan yana komawa zuwa ga manufa duniya wanda ya zamanto manufarsa ita ce duniya a cikin duk abin da ya sa a gaba an gane ko to gaskiya wato ya yi asara an gane wannan ko ya yi asara to kamar yadda na faɗa za mu tashi a farkon shafi na shafi sai malam ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce ta isa abdul dinar bawan dinari ya tabe ya halaka me yasa aka ce masa bawa saboda yana bauta ma kuɗi daga ina kake kasuwa ina ka nufa kasuwa komai lashe kuɗi ne daga neman kuɗi sai neman kuɗi ba shi da lokacin zuwa karatu bai da lokacin zuwa neman ilimin addini ba za ka gan shi a wani wuri na neman lahira ba sai dai ka gan shi kawai wurin neman duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zama wannan ita ce siffarsa ya tabi kaga ya alamuna zahiran min alhayatin duniya ke wa huma lil akhirati mughafilun annabi ya sake cewa ta isa abdul khamisa wanda yake bautawa riga ya wahala komai sai riga iri kaza ba rigar bayanin sai ɗan ƙasa kaza sai na kuɗi kaza sai sake cewa ta isa abdul khamila asalin khamila guri ne wanda yake da yawan itatuwa amma ana kinayarsa zuwa ga wando mai bautawa wando mana kamar kace riga da wando da kamisa da kamila tufafi ne dukansu kamisa tana abbara riga shi kuma kabila yana abbara wandon da yake sawa a jikinsa wai ce kaza sai iri kaza takalmi ma ya karawa da takalmi da hula da duk wani abin da ake iya sawa a yi ado da shi to shi sai na musamman in ba designer ba agogo ba zai sa ba in ba designer ba riga ko hula ko gilashi duk ba zai sa ba waya ma sai iphone ko ba ka ba rayuwarsu komai irin haitar ga yana bautawa gangan jikinsa da kuma waɗannan abaibai da ba su da wani tasiri a cikin zuciyarsa tsirarta a duniya da kuma gobe kiyama wani mai hikima yana cewa ya khadimal gismi kam tashqa li ya kai mai wa gangan jikinka hidima nawa kake wahala wajen yi wa jikin naka hidima kana wahala kana wahalar da kanka kana yarfar da gumi akan sai ka gamsar da jikinka ka yi wa jikinka hidima a saka abu nafsa ka fi ma fi kusuran kana wahalar da kanka cikin abin da ba komai sai asara yana nufin gangan jikin naka da kake mawa sai yadi iri kaza kamis ɗinka ko ainihin wato kamilarka kai komai naka daban ne kawai mota ma ba za ka hau ba sai kaza akwai wanda wani yake ba da labarin sa abokinsa ne abokinsa ne sai yake ba da labari ya ce wallahi wane kaza sai yake faɗa mun shi abokin nasa ban san abokin ba gaskiya amma shi wannan ɗin shi na sani sai wannan yake hiran magana ce da munasaba ta kawo har ake hiran asali ɗalibi ne ka fahimta to sai ka za a cikin ɗalibai wani za ka rikide ya zama kuna hulɗa kamar ta kamar ta abokai haka to ka yadda aka yi muke tare da su amma shi dan kasuwa ne yana harkokinsa ka za ka za amma ni ni kuma almajiri ka fahimta to wata wani wata munasaba sai tare ake gida sai ke bani labarin wannan abokin nashi in zan iya tunawa maganar abinci ne wani walima ne na daurin aure aka gayyace mu yana da wani mai gida ni ma na taba zama yaron shi mai gida na ne zai aurar da yarsa sai gayyaci waliman auren to ni ma yana cikin da aka gayyata har da shi sai muka da auren so ba irin abincin da ba a kawo ba a wannan waliman so munasabar wannan abincin ake magana sai yake ba da labarin wani ce ai wane ya zo auren amma ya kawai za a bata ne lokaci ya tafi ya ce ai da wuya ya ci wannan abincin sai yake ba da labarin ya ce ya taba kai shi wani restoran a abuja filan ɗaya dubu ɗari uku da hamsin wallahi to ba maganin filan ɗin ne da eh, abin ba misali ne ke baka kaga me za ka je ka ci a ɗari uku da hamsin don allah mala yanzu ni na samu ɗari uku da hamsin a yana da za ta mu wata biyu ko ko a karmakon lau ba zan dan lallaba ta ba ya rika dan tsakura kadan kadan yawa dan yake fa ne haka ina dan tsakura kadan kadan ko da ashirin ashirin ne ko ne ma dan samu jami'a a gidana eh kana dan mai da yau haka kana dan fitowa kana mazurai wanda kuma yake da rabo a jiki shi ma ka ba shi ma shi ne ga kowa ga amma wai abinci plate ɗaya to ni abin da ya sa nake baku labarin wannan ba maganar abincin bane da nake magana akan yadda zaga wani yana wahalar da kansa wajen sai ya biya ma kansa bukata da abin da yake haifar yace malam yace wallahi bai taba hawa mota ba sai bullet sai bullet proof yace duk motar da ka ganshi a cikin bullet proof ce baya order da yake da ce iko Allah kamar da na faɗa ban san shi ba gaskiya a labarin sa suke a wurin a wurin waliman kuma sai yake faɗa masa ga yadda yake wala ne fa kaza kaza dan ko sunan shi zai tana yanzu. to kaga an kai irin wannan matakin ai ko ba a gaya maka ba ni na tabbatar da cewa mota bulletproof ai sai an so an ji kudin ta ko to shi ta kada kai mamaki in ya ci bullet din a 350 kuma kila square mil ɗaya ne ba wai fa da safe da rana da aka kashe kan a abinci ɗaya ne square mil ɗaya ne kawai za a kashe wannan plate ɗaya na wannan abinci an fi da ni guda shi kenan an tashi ya ce kana wahalar da kanka cikin abin da asara ne kasan da ya sa ce asara wannan jikin da kake kallonsa ba zai taba zama haka ba ko nawa ya kashe wa jikinsa ya shafa masa mai ko mai tsada ya shafa turare wata rana sai ya zama abincin tsutsa fatan nan ba za ta zauna haka da za ta ya kwane ta motsi haka dai kaga ai akwai asara a cikin wannan abin da ake na daga wannan tufafin da zai je su sai ne tsada to wata rana a gidansa ma ila din ma za ta zama rigar da yanzu ka siyo ta kana ganin ga ta a leda karkar a cikin kayan ka ba ka ware ta gefe wallahi ka ba ta yau da gobe faduwar dare da rana da ka ce da ko tsumman nan kila rigar nan da jiya ita ce kake warewa a gefe ita za ka kawo ita ce tsummar saboda balas ta zama tsumma rayuwar musu ya zama sayafna komai sayafla ta abin da yake wama a nan kaduna depot wani yake cin mu akwai dan depot din da jirgi yake siyan tikiti wallahi a je a kai wanki da guga kano wallahi ko wankin hulan shi ko wankin kayan shi a jirgi jirgin sama ba wahalar da jiki bane da bautawa da jiki yace to tat abu nafsaka fi ma fihi khusran sai baka shawara yace aqbil ila an-nafs ka dumfari ranka wastakmil fada'ilaha ka nema mata daraja da daukaka da abin da ranka ke bukata zikiri karatun qur'ani ko alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub rai da kake kallo tana da abinci dama shine wannan ambaton Allah da zama irin wa'annan guraren zikirin wanda Allah sai da ya rantsuwa da irin wa'annan zama Allah ce fattali ya ce zikra ya ce wa takmil fada'ilaha ka san yace yace fa anta bir ruhi la bil jismi insan domin kai da gangan jikin ka dinnan ba da shi kake mutum ba da ruhin ka ne kake mutum ba da gangan jiki ba dan ana zare ruhin ka ka zama gawa ko ba ka bane za a ce maka wane za a ce alhaji wane ko wani rabul wane ko his excellency wane don babu rai a jikin ka sunan ka gawa kau amma lokacin da ranka ke jikin ka ne sai a ce alhaji wane malam wane saboda garan muna kallo kana da ita to ashe ita ce yafi kamata a ce mun bata lokacin mu wajen nema mata abin da kake bukata mu kamba mata mu darajta ta kisa Allah ya rantsuwa da ita ce wa nafsin wa ma sawaha yana rantsuwa da rai da abin da ya daidaita fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ce aflaha man zakkaha ka gani wanda ya zama kira ya samu rabauta ya kira ba ina cewa wai ci mai dadi ko ka sa mai kyau bane ko kaza a amma kada ya zama hammin ka kawai komai duniya duniya duniya duniya yanzu idan ina bukatan man shafawa ina da nayi kwana nan ga wani shago nan zan sayo mai mai gurguwa kuma zan yi wanka in shafa a jikina zai biya bukata ko ba ka bane akwai wanda kila idan yana bukatan mai sai ya hau kudin mota sai ya je wata anguwa kila wani supermarket ko wani kaza wani mai wanda kila babu wala kila kawai duk kamaliyat ne ba wani abu ne sabo an dan kawata wata yan roba ne da wani hoton wata yi haka ko wani haka shi kenan sai so irin shi a gani zai a ce wannan ai hadaddan mai yake shafa a zaina shi kenan kawai fa a ce ai ni a supermarket kaza na siyonawa me bambancin wanda aka ce a shagon anguwa kaza ko ba haka bane ina ce tasowa muka yi muka ga iya muhaddan gwaliya ba mana shafa misali nake baka turare kuma in na shafa binta sudan ai zan yi kanshi amma duk waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗi wallahi ba haramun bane in Allah ya hore maka duniya ka ne ka ji daɗin ka ta hanyar halal amma wala tansa nasibaka min ad-dunya ka gane menene kafi bukata yawa tun da ne ga mai ɗan naira dubu ɗaya zai biya bukata me yasa zan kashe naira dubu uku a matsayin kuɗin mota in je in siyo man naira dubu goma ko sha biyar kaga ya zama naira dubu goma sha kuma iyakar ta kila yau wannan ma kila siya mun wata da watanni bai kare ba wannan kuma kila kwana biyu dan kaɗan ne robar ce kawai za ka ta ambata ado amma cikin man gaba ɗaya ba wani zurfi da karan shafa so ɗaya so biyu musamman lokacin sanyi ne sai ka neme shi kawai ka rasa ya kare iyakar ta ka jiwai kawai fatar ka kai laushi ne wani kuma gina sai ke kai haske amma dai za ta dawama a haka ba a taɓa dawama a haka wannan shi sa ce akwai hasara ce annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi jami'in kalim shi sa ya a cikin hadisin nan yace duk masu wannan wahalar da bautan dan duniya da kudi yace to duk sun tabi a lahira sina wani kasuwanci ne da babu riba annabi yace daga cikin dabi'an wa'annan mutanen in utsiya rabi idan Allah ya hore masa ya bashi sai ka ji ya ji dadi ai mu Allah yana son mu kaya alhamdulillah Allah akwai alheri ai da murin barata ya albarka kaza kaza kaga rabiya yana jin dadi saboda Allah ya bashi ya ara masa dama ya hore mai yana tafantamawa sannan yace wa in lam yuti saqif idan ba a bashi ba habawa wayo bala'i wannan gari wai me yake faruwa ya dinga fada kenan wai mu Allah baya san mu ne gaskiya wannan ana mana zalunci an manta da mu yayi ta fada saboda bai samu ba amma da zaran ya samu ana ba shi shekaru kuma ya shiru kuma wannan Allah subhanahu wataala yake yi wa sa wannan ya ba su koya hana nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ko to shi ba ruwan shi da wannan bai sani ba shi dai kawai a bashi yawa in ma za a sa wani ya zama shine talakan gara wani shi dai mai kudin kawai ke so ya zama kuma zai iya sawa ya zama ta hanyar wani ne silan arzikin naka misali sai Allah ya baka nan ma sai ga ka samu kana jin daɗi idan wannan ɗin ya hana ka kuma sai ka riƙa jin haushi kana dan me mugu ne azzalimi ne ba ka mika ba jama nan za ka je majalisi ana zagin shugabanni amma da zaran an kira mutum an dan yi haka masa sai ka ji ai shiru haka ne mana haka ne jama'a za a zauna ana zage-zage ana wallahi wallahi ni akwai wani labari ne ko labari ko kuma na karanta na manta gaskiya ba zan iya tuna komai ba ka san harkar social media sai a hankali sai ni dai yana ga yadda labarin yake ko kuma wani ne ya bada ko na karanta ne na manta sai wani na fi tunanin kamar wani ne ya bada labarin a majalisi irin wannan da ake zama wani na zama yana zagin wani wani dan siyasa kamar an ce gwamna ne kullum dai da aiki sai ya zage shi sai labari ya je kasan gwamnoni suna da yan barandan su ba suna da informa su ma ba haka bane kwanan da aka ce wani ya yi sirri da wata ba ta shawarar ba kawai ya ta ci ashe ta yi rikodin ta cilla lamu wanda ake magana a shi shi kuma kawai sai cillo mai ya dawo mai da abu na san gida wasu a cikin kusan san menene nake magana akai to kaga duk abubuwa ne cin amana ma ta yawa <laughs> so wannan da ake ba da labarinsa sai aka ce gwamnan nan sai aika aka kira shi kawai sai ga yasa aka samu mai lamba lamba shi yasa aka samu kawai gwamnan ya kira shi da kan ce ni ne excellency gwamna wani ran kai rare ka za ka zayar a ta abin nan wanda yake zagin nashi ce ka zo ina neman ka a gidan gwamnati to ran kai rare kana da akwai mota ne a bahan wallahi ko keke ma bai da shi ce ka kawo za a bada kudin mota kawo abu ma wallahi ya ce kafin ya zo ya sanar a get duk get ɗin nan jawa na zai zo ya zo a bude masa kai wuce ya shigo har ciki da shi da ɗan abun hawan nashi da ya zo ɗan a ta sau da gaske ne ko labari na ji gaskiya ni abun da haka sai nike jin kamar a nan ne ma haba iko Allah wallahi ban sani ba ni kawai na na ci karo dai a cikin wani kuma wanda yake bada labarin ba dan nan jahan bane malami ne ina jin ko ya ji labarin ne ke fada yace arewacin nan to haka ya fada to amma mahallin shahid kaga sai aka ce ya biya ya ba shi kudi ya ce nawa ne kudin adaidaita ya ce dubu biyu sai ba shi kudi mai yawa dubu ɗari biyar ya ce a ba shi ya je ya ba ɗan adaidaita sau sauye sallame shi dau da ya tashi kawai sai ba shi kuna ya ba shi ba shi daga kudin ai dan kadan ya bashi so ya wace dan kadan da ya tafi sai sai to a tambaye dan adaidaita kowane gate nawa aka bashi suka ce kaza na gate daga ma aka ce an bashi kaza aka ga masa a waya ce to ka gani sai dawo da shigo kai nawa na baka kuma ka bashi to yanzu wanda aka bashi amanan mutum ɗaya kan ok to sai ba jiha ka san mu da yake ba sani muke ba ba haka harka irin wannan amma dai tabbas ni na ji wannan labarin ba ma san su a yaran gari ba ok to to an taɓa a wani wuri eh shi kuma eh eh so shi aka ba aka ce ba mutum tara nan eh duk da tun da shi ne leader to eh a to zai tori kenan Thank you. eh a adana su tukunna kafin Allah ya ce wato ni ba na goyon bayan a ma malamai irin wannan jarrabawar, domin su ma zuciya gare su ai ba kashi take da shi ba dama already an riga an samu talauci mutum ne baya sana'a ya dauki kuma da'awa ya sa rigar karantarwa da malinta ba zai yiwu ba da wuya ka ga mutum ya sha amma an kana da abin da ka dogara da shi ko mun kankanta shi yana shigo maka insha Allah za ka tsare kanka ga kallon wannan haƙƙin da ka san ba na ka bane kuma shi ma din ba daidai ba ne don kana malami ka zo ka amfani da mumbarin ka rika zagin gwamnati ko ba ka bane ba haka ba daidai ba ne su yan siyasa wannan na daga cikin makamun da suke amfani da shi an fahimta wannan labarin ka gani na ci karo da shi ne wannan da shugaban kasanmu na yanzu ya faru wallahi wanda aka yi abin shi ya san kisar ya san shugaban kasa yana da alaƙa da shugaban kasan ma da kuma wanda abin ya faru da shi shi yake faɗa mana wannan magana ni ina cikin mutanen da ake zama ya faɗi wannan magana ya ce wane kaza amma ba ɗan arewa ba ne ya ce ba abin da yake sai zagin shugaban kasa amma shi abokinsa ne ya yi kaza da kaza kawai sun yi makaranta tare kawai sai sa aka kira shi da ya je ya tura mota ta ɗauko shi farko dai da irin ƙatuwar faradar nan tasu ta gwamnati da ita aka bashi aka bashi dala dubu hamsin a lokacin farko farko wannan tezon fa na shi daga hawan shi abin da ya faru kaga duka ba su daɗe shekara uku da wani abu yake ce wannan abin ya faru ya ce ya sani ya ce tun daga lokacin ya mai kaza ya ce kuma bai da gida ya ce mai gida duk a wannan zuwa fuka zuwa ɗayan nan ya ce tun daga lokacin bai ƙara zagin shugaban ƙasa ba an rufe bakin shi to kalle yadda har ina gaya maka duka halin mu haka yi ita gaskiya guda ɗaya ce ya kamata mutum ya zama yi mai faɗin gaskiya a lokacin da yake cikin halin talauci da lokacin da kake cikin wadata ka faɗe ta kawai ko ba haka ba ne ana kuskure wajen isar da gaskiya sai a gyara a yi ta yadda ya dace kara ci mutuncin kowa kara zagi kowa su ma kuma su tsare kowa rage shi domin a zo a samu malami na addini ko wanda ma ba malami ko da mutum ne ko da dan siyasa ne ma Ai masa irin wannan kaga an zama masa da rigar mutunci su da ma shugabanni ba sa sha mu da ya kamata talaka mu gane cewa nauyin al'umma da waɗannan shugabannin suke dauka ba fa iri ɗaya bane da wanda muke ɗauka yana da yawa shi yasa suna buƙatar mu yi musu addu'a in sun yi kuskure mu gyara musu daga mu su haka shari'a ta ce ko ba ka bane ba hanyar da ta dace za a kai matakin da tabbas akwai wanda ya cancanta masa mujahara ko ba haka ba to amma dai da yawa daga cikin masu irin waɗannan ba sa bin due process yadda ya kamata a ce an yi da shugaba akwai wanda wallahi ba a taɓa mai nasiha ba akwai wanda bai taɓa gano wani ya zo ce gyara ba za ka suna cewa duk wanda zai zo guri na sai dai ce matan shi ta yi a zan yi aure zan aurar da waye to kawai matsalar kan shi ya sani kaga ya za su kuma ka da za ka zo da wannan matsalar suna da dubanni ko miliyoyin adadin mutanen da ke wannan inda suke wakilta in karamar hukuma ce haka in jiha ce haka to ya za a yi kai kuma kila daga kai sai kai wani ma bai da aure wani kuma yana auren daga shi sai matarsa sai ɗansa ɗaya ko biyu shi kenan ya shiga damuwa da tashin hankali kaga dole sai wa kan adalci kowane bangare shi yasa idan an bi ta barawo a bata mabita mu ma muna da namu matsalolin ba dukkan su bane Allah ya kyauta قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم يناتشوا وأما الشرك في الإرادات والنيات أما كاك شركة أمنفة فتعبد لك يزيد شكا نيكا وفذلك البحر الذي لا ساهل له يتشي والله كاك وانا مسألة شركة أزيد تب يتشي فأولا أنت يكوني وانا بيدا قابا yana kira ne akan yadda aka fada cikin shi sai wanda Allah ya tsiratar wa manyan man yanju minhu yace kadan ne da wuya ka samu wanda yake tsira daga wannan shirka faman arada bi amalihi ghayra wajhi Allah duk mutumin da ya nufaci wani Allah da aikin sa wa nawa shay'an min ghayri taqarrub ilay ya nufaci wani abu ba dan kusanci zuwa ga Allah ba wa talaba a minhu ya kuma nemi sakamakon shi a wajen wannan din wanda ba Allah ba faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi to wallahi ya shirka a da manufashi kuma da wuya ta ga ana tsira yanzu idan mutum yana cikin rashi tunaninsa shine wane ne zama magana ya fitar da ni a cikin matsala mutum fa dan wanshi idan a bangaren noma ne yana ya zai fara tunani idan a bangaren ilimi ne zai fara tunani idan a bangaren kaza ne duk wayan abubuwan bangaren lafiya wani dan siyasa ne wani shugaba ne wani kaza ne wani basarake ne sai mu manta da Allah subhanahu wataala wanda shi ne ya halarci sababi da dukkan asuba gaba daya ya kuma ce ka roke ni za a amsa maka kuma ce ai idan bawa na ya zo mini idza ataituhu menene idza atani yamshi ataituhu har wala haka Allah ya fara hadisin qudsi sai mutum ya manta da Allah sai koma dan adam yake tunani wai yanzu wannan halin da nake ciki waye ne da ko rashin lafiya ne ma sai ga mutum ya fara tunanin wai wani kwararren likita zan je gani aka roki Allah ba duka wannan yana daga cikin abubuwan da za ga cewa shirka take faɗo mana a cikin sai ga mun fada shi yasa yace duk kadan ake samu wanda suke tsira wal ikhlasu abinda ake nufi da ikhlasi yace an yakhlisa Allah lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa ilalatihi wa niyyatihi shine mutum ya zama yayi ikhlasi yayi dan Allah cikin ayyukansa da maganganunsa da manufarsa da niyyarsa ya zama komai Allah ya nufata wa hadhihi al-hanafiyyah millati ibrahim wannan nufatar Allah a komai din ita ce hanyar annabi ibrahim bi kakkiya zuwa gidan aljanna lafazin hanif asali shine karkatacce wanda ya karkace shi ne ma'anar halif al'ahlaf to ana cewa hanyar annabi ibrahim wata kaza wane ne wata biyu millata ibrahim Halifar halif hanyar annabi ibrahim ana ce mata halif ne ma'ana abinda ake nufi a nan halif din shi ne wanda ya kauce wa bata ya dawo kan hanyar gaskiya mutane ne duk sun bata ga can suna ta bautan gumaka sai shi ya kauce musu a hanyar bautan gumakan sai ya dawo hanyar bautan Allah shi kare ga zama halif da irin wannan hanif din shi ake so ni da kai din zamanto ahnaf ina fata ana fahimta ba fa ahnaf da mazhaban hanafiya ba ba eh shi ma dai ba laifi bane eh <laughs> amma dai kasu aka ce musu ahnaf ai so mu zamanto hanafiyuna wajen bin tafarkin annabi ibrahim haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yabu wannan hanyar wannan tafarkin inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين kagani annabi ibrahim kenan so dan karka dauka tunda asalin ta karkatacciya ce ana ana nufin shi ya karnce wa batane ya karkato zuwa ga gaskiya shi ne abin da ake nufi mana yake cewa allati amara Allah biha ibadahu kullu hanyar da annabi Ibrahim Allah ya umarce shi a bauta a yi masa bauta gaba da wala yaqbalu min ahadin ghayraha Allah baya karɓar wata ibada wadda ba ta wannan hanya aka yi ba wa hiya haqiqatul islam ce kuma ita ce haƙiƙanin musulunci kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa mai yabi ta gizayar islami dinan duk mutumin da ya bi wata wani addini ko ba bayan addinin musulunci falan yi ƙubala min har abada Haka sai amfani da lan harfin nafiyul mu'abbalul mu'akkad har abada wallahi ba za a karba maka wannan addinin da kai ba wanda ba musulunci ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira ma kana cikin masu hasara Allah ya kare mu da hasara malam ya ce wannan hanya da ake magana ta musulunci sai ce wahiyar millati ibrahim alaihi salam ita ce dai hanya ta farkin annabi isma'il eh, ibrahim Amincin Allah ya tabbata gare shi allati man ragiba anha wacce duk mutumin da ya kauce mata an gane ko ita hanyar to fa huwa min as-sufaha ya zama yana cikin dolaye lafazin safi shine wawa dolo maluhu an fahimta sayaqulu as-sufaha minan nas ma wallahu an yi allati kanu alaiha to lafazin safih yana nufin wawa to duk wanda zai ga gaskiya ya kibin wannan gaskiyar, ya kauce mata ya koma bata to wannan ya zama wawa ya zama dodo in ta haka lamuhu maganar ibnu qayyim ta kare a daidai nan malam yake cewa ya talakhasu mimma marra anna hunaka furuqan bayna ash akbar wal asghar a cikin darasin da muke a baya zai nuna mana abu guda biyu zamu gane akwai bambanci kenan tsakanin shirka karama da babban shirka wahiya na farko shine sai malam yace ashirkul akbar ita babbar shirka an gane ko yukhriju min al-billah tana fitar da mutum a musulunci fita yake wa shirkul asghar ita ko karamar shirka la yukhriju min al-milla ba ta fitarwa a cikin addinin musulunci mutum yana nan da musulunci shi amma ya aikata sabo amma ita ko babbar shirka in mutum ya aikata shi ya fice fit yadda ka san kibiya tana fita a cikin baka an gane na biyu ya ce a shirkul akbar ita babbar shirka yukhallidu sahibuhu fil nari tana dawwamar da ma'abocinta a cikin wuta ya dawwama in ya shiga kamar yadda Allah ke yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman ya yasha kago tunda Allah bai gafarta wa wanda ya shirka ba ashe zai dawwama a wuta kenan zai dawwama a wuta Allah ya tsare mu ku sani cewa babu zunubin da yake kafirci girma karshen zunubi kenan kuna lura kafiri a ce ga kafiri mutum kafiri ne amma yanzu a cikin musulunci kai musulmi ne wanda Allah kake bauta ma kake kadai tashi da bauta shi kadai karshen zunubin da zaka yi a matsayin ka na musulmi shine shirka kun lura shi sa shi kafiri ba a maganar sadama tunda shi dama kalibi na fiha abada ne to a cikin zunubin da musulmi ke yi na ƙarshe shine shirka shirka tana dawamar da mutum a wuta saboda girmanta da illarta domin zunubi ne wanda gaba ɗaya duk cikin zunubai ba zunubin da Allah ya kyamata irinta idan aka yi ta sama girgiza take ta su ta kekkece ta faru duwatsu su ruguzo ƙasa ta fashe ta burma saboda shirka kawai takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardh وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله يسلم سورة الشيسة nan nabi mala yace shirka tana dawamar da mai ita a wuta wa shirkul asghar la yukhallu sahibihi fiha ita ko karamar shirka ba ta dawamar da mai yin ta a wuta bana ko ya shiga zai iya fitowa a irin sane waccan magana ta ahlus sunna wal jama'a take ijma'in su cewa alla usatul muwahhidin ko la yukhalladuna fi nar masu saban Allah a cikin musulmi wanda suke bautan Allah an fahimta sune muwahhidun wanda suke karaita Allah da bauta amma sai zama ya aikata zabo ya yanci shirka ne kila ko mai ya aikata ya yi laifi ne daga cikin laifuffuka matsayin sa na ajizi dan adam to ko ya shiga wuta ba zai dawoma ba wannan shine ittifaqi wurin ahlus sunna wal jamaa zaka fito karamar shirka ce duk ake fita amma kaga babba to a lahira da mutum mushriki bai babbar shirka da kafiri ba su da bambanci Allah ya tsare amma karamar shirka to mutum zai iya fitowa za ka yi sa'a ka darajar ceton annabawa ko kuma manzanni ko waliyai ko malami ko mai shahada ko mahaddacin alkur'ani duk waɗannan ko ɗalibin ilimi duk suna ceto ranar tashin alƙiyama sai ga Allah ya ce mun kika ila da da Allah ya tashi tarfawa garin ka nono sai ba ka dama haddacin alƙurani dalilin wannan ko koyar sai ga ya ce ce amma fa kai mai laifi ne ta fito da kai za ka yi wannan remedial ɗin da ake sai Allah ya kyauta ba <laughs> kuma za ka fito to kaga ina kanta malam. ai mu muna fata ne in muka tafi lahira ba na abubakar ba hisabi ba azaba muna fitowa daga kabarin mu ko mu kama hanyar aljanna malaku ce kai kai kai ina za ku ku ce ah, ya ina za mu za mu gida wani gida ta ah, ce ba karanta qur'ani bane inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ah lalle mun karanta ba ta uce mu ne ai ma sa mun yi hakuri ba mu ji dadi mun aikata haramun ba muna son mu ji dadin mu ma amma muka hakura muka yi haƙuri da bautar Allah muka yi haƙuri da azumi da zakka da azumi komai duka shi a gaskiya ne to ahlan wa sahlan salamun alaikum bima sabartum haka za a gaya mana insha Allah ai malam ko hisabi ake maka alahira an maka azaba a tsaya ana tambayar ka aka yi ta samu kaza ya aka yi koma kaza wallahi malam maka azaba man ku man nuqisa alhisaba udhib haka Allah sallama ya faɗa hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda wallahi malam na gaya muku na tab kamar na taba ku labarin wani imam shaukani ya kawo kissan wani mutum a cikin fatul qadir ina ga ba manta ba a cikin suratul a'raf wato mutumin kudi gare shi amma dai gaskiya ya fi kama da isra'iliyat ne kun fahimta su ko isra'il wannan ina faɗa ne ko dan misali ba wai dan tabbas abin ya inganta ba isra'iliyat kuma ba wai dole bane ya gama ya daidai da shari'a mu in ya daidai mu dauka Allah ya wa aje musu abin su me kudin nan yemo ya ce idan ya mutu kar a ba kowa dukiyarsa sai wanda yadda ya kwana uku da shi a kabari nan za ba har 'ya'yan shi duk suka iya da bayan ya mutu ga wani mutum da shi kuma sana'a fassare yake ya wahala kullum yana ta yi kudi yake so ya bai yi kudin ba ya ce shi zai saboda ila ya wala Allah raban shi ne shi ya yadda aka zo aka saka shi a cikin kabarin mutumin sa uku a kulle ba ci ba sha arfi bayan kwana uku ko aka bude shi sai da aka yi jinyar idan shi ya dawo cikin hankalinsa shi ma a firgice a tashin hankali da ransa yana ta nishi sama sama ya kwana uku malam ba ci ba sha ba komai aka ce to ka ci wannan jaraba mutumin nan wasiyar ta dama duk wanda ya yadda aka yi shi za a ba Ya ce ga dukiya aka ce ka zo ka baya ce wallahi baya so shi da ya kwana uku a cikin kabar ba ka so kwarai kuwa dama talauciya mai yawa faskare yake sai ya kare ke samu itacen da zai faskare me yasa ba ka so yace a kwana uku nan da aka yi shi ake tambaya ya aka yi samu kudin da ya sai gatarin da yake faskare da shi har yanzu bai a wuce kwana a kwana uku har yanzu ba a wuce inda ya samu kudin gatari ba to shi bai yadda ba ya za ya yadda ya an wannan kudin ba a san ya aka bai aka kaza wai har yanzu a tambayar sa yadda aka yi samu kudin gatari yake a kwana uku nan kamar yadda na faɗa kaga mu bil khayal abu amma dai wannan shi ne zahiri domin tabbas za maka bi kar mu kalli kisa ta faru ba ta faru ba don mu ba za mu yadda da ita ba ko ba haka ba ne saboda ai ba ka ganin ma mala'ika sai ka mutu idan ku ga mala'ika idan ka rai da ranka to mutuwa za ta yi shi ne ka'ida da duk ran da mutum ya ga mala'ika to shi lokacin ta yi shi yasa za ga mutum mara lafiya a kwance a garin asibiti ya fara ce maka ina ganin wasu mutane ga sunan da fararen kaya ko kaza wallahi alamu ne yana ban kwana ne da su idan an bude idan sa an kara ma idan karfi fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid wannan hadin da aidan nan namu da kake kallo yana da limit yanzu akwai mala'iku a cikin masallacin nan suna tare da mu annabi ne ya faɗa ba mu da amma muna ganin wala ba ma ganin saboda idan mu bai ce gansu ba amma daga lokacin da idananka ya fara ganin mala'ika to shikenan kai da duka jinka fara ban kwana ai maza maza a rubuta wasiya a ce to shikenan kaza kaza kaza kaza to kaga sai mutum ya mutu a kabari sannan shi din ya mutu ai wancan ne ya mutu me yasa za a tambaye shi shi ai in yana cikin kabarin tunda hayatul barzakh ne ko me ake ba abin da zai gani ta fahimta to shi yasa ba kawai dai ka ji kisar amma dai wannan shine zahiri Allah ya shigar da mu saboda mai shirka karama bai da wama wuta mai babbar shirka zai da wama wuta karshe na uku na kusa da karshe a shirkul akbar yuhbitu jami'il amal babbar shirka duka aiki take lalatawa duka aiki yadda ka san virus ya shiga kwamfuta gaba ɗaya ta lalace wa shirkun asgar ita ko karamar shirka la yuhbitu jami'il amal ita ko ba ta bata dukkan ayyukan mutum takan taɓa shi ne ta raunata shi nama ya yahbitu riya wal amal li ajali dunya al amal alladhi yukhaliquhu faqat ita da riya da karamar shirka iya aikin da ta shiga ko karamar shirka ita shi kadai take batawa amma ba ta bata sauran ayyukan ka na baya ba aikin hajjin ka da kaje da kaza da kaza da kai duk suna nan lafiya iya wannan yanzu da kai bata kana cikin sallah alhamdulillah rabbil alamin arrahman kana ji a shi bace arrahmanir rahim wannan sallah ita bata amma wancan talbiya ta ce kana je tana nan lafiya abu na karshe shine ashirkul akbar yabihu ad-dam wal mal babbar shirka tana halatta jini a ce jininka ya halatta dukiyarka ta halatta saboda babban shirka ce sannan wa shirkul aswari la yabihuha karamar shirka ita ko ba ta halatta waɗannan abubuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya mu da abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah